على المسلمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بيان البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما أحدثوه في باب daga cikin abubuwan da suka kirkiro a cikin babin tsayar da haddoji ikamatuha alal wadi' faqat wato tsayar da haddi ga ainihin kaskantacce kawai a tsayar da haddi ga talaka wanda ba da galihu banda mai daraja wa min zalika rafdu kathirun minha eh a irin wannan yana faruwa sai ga kika an yanke wa mutum hannu to dan talaka ne in an tsaye wa mutum hukuncin zina dan talaka ne in an yi wa mutum bulalan azabi da kuma abin da ya shafi kisan kai ya kashe shi ma a kashe shi dan talaka ne shi to wannan shi ma yana daga cikin bidi'a wanda mutane suka kirkiro shi shine annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam innama halakal ladzina min qablikum annahu kana idza sadaka fihim fihim sharif taraku wa idza saraka fihim alwadi aqamu alayhi Wai mula. mulla law anna fatima binta muhammadin sarakat laqad afiya da abin da ya halakar da wanda suka zo gabanin ku lalle ya kasance idan mai daraja yayi sata sai su kyale shi idan kaskantacce ya sata sai su tsayen mai da haddi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce Fadima diyar Muhammad ta yi sata da na yanke mata hannu ƙarshe kenan na'am wa min zalika rafdu kaseerun minha daga cikin wannan akwai kore da yawa daga cikin ta sai ga wasu abubuwa da yawa na cikin hudud sai ga an kore su ka haddi zina rajman kamar haddi na zina ga rajum sai a kore su in ma ka ga wani malami dan bid'a ya ce ya ce ainihin in mutum ya yi zina babu wani hukunci a gare shi face a mishi bulala ɗari ba magana rajimu kaga nan wajen an kore rajimu A gano wannan ku kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake ta tsoro cewa aksha in ɗalibin nasi zamanan an ya kula ƙa'il ma na jidu fi kitabillah ina jin tsoro idan zamani ya yi tsawo wani mai magana ya buɗe baki ya ce ba mu samu wani rajabu a littafin Allah ba fa ya bi tarki faridatin anzala Allah ala rasulihi sai ya bace da barin farilla wanda Allah ya saukar ga manzansa sai ce inna marajamu haƙƙun fi kitabillah alaman zana a gani lalle rajamu haƙƙi ne gaskiya ne a littafin Allah ga wanda ya yi zina A gane ko in ya taɓa yin aure ya dai wannan bayani to wato ka ga zaka iya samu wasu yan biri a kamar hawari ko zina ko a samu akalaniyin ko zanadika kaga wasu daga cikinsu suna wasa da nusus kaga wasu daga cikinsu suna ƙaryata abin da ya tabbata cikin ainihin nassi an gane wanda maganar rajimu yana nan a rubuce a cikin littattafan hadisi ingantattu misali sai a samu wani ya kore shi ko kuma a samu hukuma a samu hukuma ta ki tsayar da hukunci na na zina an gane an yi zina amma sai a yanke wani hukunci sabanin hukuncin Allah to duk wannan gaba daya abu ne wanda yake iya faruwa a kowane lokaci yanzu gashi muna gani ko ka haddin zina rajman kamar haddi na zina na rajmu aw jaldan ko kuma haddi na zina na bulala ittifa'an anhu bil mal wato wadatuwa a gare shi da karban kuɗi akan wadatu da kuɗi a ce mutumin da ya zina maimakon a mai bulala ya kawo kuɗi kaza a ci taron shi saboda kwaɗayin samun kuɗi ya zama hanyar shiga an gane a yi amfani da karɓan kuɗi ya zama hanyar shiga da mutumin da ya zina huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai babu wani sabon labari akan shi na mu mimma ahdasu fi babul aqdiya daga cikin abubuwan da suka girgiro a cikin babun alƙalanci taqdimul jahil alal ulama gabatar da jahili akan malami akan malamai wannan an san jahili ne bai karanci alƙalanci ba saboda yana da uwa a gindin murhu sai a bashi mukami na alƙalanci alhali bai san komai ba na'am wa tauliyatul manasib ash-shar'iyya da ainihin da nada da nada ainihin mukamai na shari'a da nada mukamai na shari'a bi tawadu da jejeniya limanci mukami ne na shari'a eh? sai a nada Mallaye la laha sai a nada wanda bai dace da ita ba bi tawadu da jejeniya an gane wannan ko wato sai a nada me wanda bai dace da ainihin shugabanci wa misali kamar limanci yanzu wato zai a ce baban shi ne liman idan baban ya rasu shi zai gada idan shi kuma ya rasu dan shi ya gada an gane ko kuma wani mukami na gwamnati bai cancanta ba sai ce to tun da dai baban ya rasu shi zai gada irin wannan to irin wannan wato ya zamanto ana nada mukamai na gwamnati bitawarus wannan haramun ne wannan bid'a ne amma da sharaɗi in bai cancanta ba a gani amma ya cancanta shi in ya zama to idan uban ya mutu akan sa ɗan ɗan zai yi limanci yadda ya kamata in kuma likita ne zai ci gaba da likitanci yadda ya kamata in mulki ne zai ci gaba da mulki yadda ya kamata babu laifi kamar irin abin da yake faruwa a saudiya kanan saudiya wato ana naɗa mukami ne na shari'a bitawarus jejeniya idan uba ya rasu yana iya naɗa ɗan shi to amma inda gizo ke saka in za a naɗa ɗan ya zama to fa ɗan ya zama ya cancanta idan ya zama to akwai san rai wajen naɗa ɗan ya zama bid'a ya zama haramun yanzu kamar ta ɓangaren saudiya wato yaran muhammad bin abdulwahab muhammad bin abdulwahab 'ya'yan shi su ne suke gado wato idan wannan ya rasu kaga shi da ya rasu dan shi ya gada ko da dan ya rasu jika ya gada da jika ya rasu haka haka haka har zuwa yau in ka ji a saudiya an ce ali sheikh salihu ali sheikh jika muhammad bin abdul wahab shi Allah ya yi ma jikokinsa albarka duk jikokinsa gaba ɗaya malamai ne mm. a cikin jikokinsa babu dan ƙwaya, babu dan biri'a babu ainihin fasiki ba kaza ba kaza ƴaƴansa gaba ɗaya masu albarka ne jikokinsa gaba ɗaya masu albarka ne mun gane hatta mufti na yanzu wanda yake bada fatawa yanzu shi ma kan jikan Muhammad bin Abdul Wahab ne to almuhim dai idan yaro ya zama yayi karatu ya cancanta babu laifi ga baban shi amma in bai yi karatu ba shine matsala amma malamai sun ce wannan khilaful aula ko abin da ya fi cancanta wato kada a duba baban shi malami ne ya gada kawai a duba wanda ya fi ilimi a bashi ko da ba ya fito bane a gidan wannan shi ya fi cancanta amma wancan ya halatta ne amma khilaful aula na'am ومن ذلك الحكم على الجهل daga cikin wannan akwai hukunci akan jahilci a yanke hukunci akan jahilci shi ma wannan bid'a ne huwa bid'atun muharrama ijma'an wannan bid'a ne haramtacce ga haduwan malamai bi anna al-jahl la yuttaba domin jahilci ba abin shi wa min zalika al-hukm ala al-hamiyya daga cikin wannan akwai hukunci akan hamayya kabilanci bangaranci kabilanci bangaranci wariyar launin fata an gane ya zama to wato hukunci akan hamayya hmm. saboda bin san rai muharrama ijma. Wannan bid'a ne haramtacce ga haɗuwan malamai. Annal hawa la yuttaba. Domin san rai ba abin shi. Baya halatta a gina hukunci akan san rai. Min zalika al-hukmu ala rishwa. Daga cikin wannan akwai hukunci akan rashwa. Wa bid'atun muharrama ijma. Shi ma wannan bid'a ne haramtacce ga haɗuwan malamai. An gane alƙali zai yanke hukunci sai an bashi bribery. Eh? Sai an bashi cin hanci. In ya karɓi cin hanci sai ya goyi bayan wanda ba shi da gaskiya. to wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwar malamai na'am na hukuncin mutanen da mutum zai aiwata wani laifi ko cika ko na makamacin haka eh to da kasar ba ta gina akan haka ba a yin hukunci sai hukunci sai sai da tunanin kamar an zalunci wancan ne na hukunci wani mutanen sai hukunci ne misali kamar mutum ya kashe to sai a yi sa'a sai a yanke hukunci a ce shi ma za a kashe shi eh. to sai bai ba a watar da hukuncin a ƙasa sai a kamar an zalunci wanda wanda aka ce za a kashe ɗin ana yi wasu mana maganar kisa ai yana cikin dokar ƙasar yana cikin constitution na Najeriya yana ciki ba wai sun doke shi hukuncin musulunci ba ne hukuncin su suna kisa suna hangin ma sun suna yi amma masu ganin cewa an zalunci wanda za a hangin su to ita matan me za ka zalunce ta su masu faɗa cewa an zalunce su eh me zalunci da aka mata mutum ah idan ka kashe mutum a kashe kashe ne an zalunce ka kuma tambayi shi ne masu ganin cewa zalunci ne zai rubuta sa shari'a duk eh, abin da ke son sani na so san ma me kawo maganar zalunci in ba kira bai ci gawayi ka yi kisan kai an kashe ka sun wani ce an zalunce ka to me yake so ma ke ba ta ne kudi wata ai ya kamata mutum ya dan kawo wani hujja dalilin da ya sa su ba haka ina so kai ba ka dan kawo ba ta wato kuma da wuya a iya ma yana da wuya mata a yanke hukuncin ai to wani tausayi Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi karancin haila kwana uku da aksaru ashara mafi yawan sa goma ma kauli sallallahu alaihi wasallam to wannan me isnadin sa kuma wane ne ruwaito hadisin cewa karancin haila kwana uku mafi yawansa kwana goma ɗalibai a jihar a binciko isnadin wannan hadisin kuma wane ne ya ruwaito hadisin a binciko sati mai zuwa kawo mana binciken da aka yi an gane an ba da wajibul manzir na eh, sun wata daya dawo duk dai an dai ba da aiki da kawo manta na'am tare da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana kawo dalili na ainihin nukusani na addini ga mata cewa mata suna da tauyaya a bangaren addini taqudu ihdahunna shatara umriha la tusalli cewa ɗayan su tana zama rabin rayuwanta ba ta sallah rabin rayuwa ma'ana rabin wata ba ta sallah فإن الحديث الأول يدل بعبارته على أن أكثر مدة الحيض kaga hadisin farko yana nuni da gundarin lafazinsa ibaran shi akan cewa mafi yawan tsawon mafi mafi yawan tsawon lokacin haila kwana goma ne na'am wal hadith athani yadullu bi isharatihi ala kuma hadisi na biyu yana nuni da isharan sa akan bai fito fili ba Ina hmm. so ya nuna cewa tsawon lokacin haila kwana goma sha biyar ne لأنه نص على أن إهداهن تقعد نصف لأنه نص دومي أي نصي a kan cewa lallai ɗaya daga cikin tana zama rabin rayuwarta ba ta sallah mm. rabin rayuwa an wata kwana goma sha biyar kowane wata kwana goma sha biyar ba ta sallah wa ilzam min haza an kuna muddatan hay kamsata ashara yau to wannan yana lizimta ya zama to kenan tsawon lokacin haila kwana goma sha biyar kenan لأنه نص على na إيدهن تقعد نصف عمرها. يوم نص يعني كان تقول kan تنا زمان رب الرأي zama rabin rayuwa. ba ta sallah walzam min hadha an takuna muddat al-hayd nisfa yana lazimta daga wannan ya zama to tsawon lokacin haila rabin wata har ya tabbata cewa yana cikin rabin rayuwarta ba sallah kenan balamma ta aladar mafhum ibaratin nas al-awwal yayin da mafhumi na ainihin ibara na nasin farko yayi karo wa mafhumin isharatin nas al da mafhumi na ishara na nas al-thani raja'a al-mafhum min al-ibara sai aka rinja da mafhum na ibara wanda ya fito karo karo kwana nawa taqdir aksar mudda ali ashar ayya shi ne kaddara tsawon tsawon lokacin haila da kwana goma hmm. tunda shi ya fito karo karo ɗayan ba wai fitowa ya karo karo ba an gane ana rinja da nassin da ya fito karo karo akan wanda ya fito karo karo ba hmm. insha Allah sul fiqi abu zahra abu zahra بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسام السبب ربا ربا سبب ينقسم السبب إلى قسمين سبب yana kasuwa zuwa kashi biyu ahaduhuma sababun laysa min fi'lil mukallaf akwai sabab wanda bai daga cikin aikin mukallaf shi mukallaf ba shi da iko akan shi wasani min fi'lil mukallaf akwai sabab wanda yana daga cikin aikin mukallaf al-asbab allati laysat min fi'lil mukallaf Sabab ba wanda ba su daga cikin aikin mukallaf yallati ja'alaha Allah ta'ala amara ala wujud Shi ne wanda Allah ya sanya shi alama akan samun hukunci silkaunil sababin da lisalah misalin kasancewar lokaci sababi ne na sallah kun gane ko lokaci shi lokaci ɗan adam ke sanyawa ko Allah eh kaga lokaci bai daga cikin aikin mukallaf ko kaga Allah shi ya sanya lokaci ya zama sababi ga sallah dan adam ba shi da iko kan shi da kuma kasancewar lalura shine sababi na halaccin matacce lalura shine sababi a gani na cewa mutum ya ci mushe ko kuma misalin mutum a tilasta mai ya ce ya yi rinda daga musulunci to kagadu wannan sababi ne wanda yake na halatta matacce ka ne lalura shi wani lalura abu ne wanda yake natural dan adam bashi da iko a kan shi wa kauni kawful ana wa kauni kawfil anad ma al kudura kasancewan tsoron talauci tare da iko ala takalifati sauja zawaj eh tsoron talauci tare da iko akan daukar dawainiya na aure sababin wujubin zina wato shine sababi a tsoron zina kai abuwan kasancewan tsoron zina tare da iko akan daukar dawainiyan aure shine sababi na wajabcin aure ko idan mutum ya ga cewa in ya zauna bai yi aure ba zai iya fadawa cikin zina kuma yadda ku in ya zauna bai yi aure ba zai iya fadawa cikin zina kuma zai iya daukan ɗawainiyar aure zai iya ciyarwa zai iya tufatarwa zai iya biyan kuɗin haya zai iya kaza zai iya kaza to wannan shine sababi na wajabcin yin aure to idan mutum ya zamanto wato yana jin tsoron zina yana tsananin jin sha'awa na ainihin mata to kuma shi nan iyaye sun ce sai ya yi karatu an ce dole sai ya gama digiri ɗin shi in bai gama digiri ba ba a yadda ya aure ba shi kuma yana tsananin sha'awa to yanzu ya za a yi a nan wajen yanzu zai biyayya ga iyayensa ya yi haƙuri amma zai iya faɗawa cikin zina na? ba da kuɗi su ne za ai nan ba wai ba za su mai ba iyaye wani lokaci ko ba za su ma ba kai za ka yi za su yi in zuka yi ka kai in muka yi ka ka bari sai ka gama karatu sannan ka yi aure kuma gashi yana tsananin sha'awa zai yi komai zai iya faruwa a nan wajen in dai har mutum ya yi biyayya ga mahaifinsa ko mahaifiya to yayi biyayya kan sabon Allah inda kana da abin da zaka yi aure kuma kana da wanda za ka wakilta su yanzu nemo maka aure ka yi aure in so daga baya ka roƙe su ya an gano wannan ba a biyayya ga abokin halitta don an saba ma Allah haka nan ita mace tana tsananin sha'awar aure gashi nan mahaifi ce sai ta yi kaza kuma komai na iya faruwa in ba ta yi ba za ta iya fadawa cikin zina to kuma tana da wanda za ta gaya amma mahaifin da kuma mahaifin ko kaka ko waye ya je ko baban na so ko baya so a yi auren to ya zama wajibi a gare ta ta yi haka domin daga karatu kuma a faɗa zina wannan laifi ne misali amma in za ta iya juriya din ta gama karatun ba tare ta yi zina ba to ta cigaba da karatun ta insha Allah an gano wannan ko kullu hadhihi al-asbab laysat min al-abd duk wayannan sabubba maganar lokaci maganar lalura ba daga bawa suke ba bawa bai da iko a kansu wasu iktibaratin wasu irin jarabawa ne wanda Allah ta'ala ya jarabawa da ita hmm. zalika kaunul maut sababan limira daga cikin wannan akwai kasancewar mutuwa shine sababin gado hmm. a shi ba wannan sababi ne wanda dan adam ba shi da iko a kai sai lokacin da Allah ya kawo ta na'am والأسباب والأسباب التي تكون في مقدور المكلف سببا wanda zai kasancewa game da iko a iko na mukallafi a af'al mukallafi su ne ayyuka na mukallafai allati yurattibu shari alaiha ahkamu wanda mai shari'a ke jeranta hukunce hukuncen shi a gare su na misal kaunin safar sababan li ruksati al-iftar misalin kasancewar tafiya sababi na ainihin rangwame na cin abinci ko tafiya shi ne rangwame na cin abinci dan adam ke kirkiro tafiya yau dan adam da kanshi ke kirkiro tafiya ya tafi abin shi kaga wannan abu ne wanda dan adam na da iko a kanshi Ina ga dama sai yin tafiyar dan kada ya ci abincin wa qad tiwaj li mahalli da kullu aure kullu aure a mahallin shi shine sababi na halarta alaka na aure tsakanin mutum da matar shi والبيع سببا للآثار shi kuma ciniki shi ne sababi na ainihin tasiri wanda ke biyowa bayan ciniki duk wani abin da zai biyo bayan ciniki ai sai mutum ya yi ya siya ko ya siyar na ya biyo baya to duk nan sabubba ne wanda dan adam ke da iko a kansu hmm. insha Allah ya musulma الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو ربو قلت سينا شيء والذي عليه الفتوى abin da fatawa ke kanshi na malamai annas sujuda ala al-hasir jaiz lalle sujada akan tabar ma fa ya halatta na makro ba makruhi bane lakin tarku sujuda alai ahsan sai dai barin sujada akan tabar ma shi yafi kyau mutum goshin shi ya taba kasa shi yafi alkhairi fi muktasar al-khalil ya zo cikin muktasar al-khalil na mu ko ya sujuda ala thawbin an karhanta sujada kan tufafi la hasuri banda tabarma shi wannan ba makaruhi bane amma kuwa a ahsan hmm. amma barin sujada kan tabarma shi ya fi dacewa na wa qala kharshi fi sharh zalik imam al-kharrashi ya faɗa a cikin sharhin wannan na makruha li ghayr harr an karhanta ba tare da zafi ba aw bardin ko sanyi ba aw kushuna kuma ba tare da kaushi da ƙasa ba ba tare da kaushi ba an karhanta ga kowane mai sallah walau imra'a ko da mace ce an karanta a sujuda bil jabha wato sujada da goshi a sa goshi wal eh? walkafan wal kaffan ne wal ko hmm. eh wal ne kamata ya zama sujada tsohon bugu kafan walkafan kaffan tabu'ullah wato yi sujada da goshi da kuma tafuka guda biyu wal kafan taba'un laha a gane wal kafanu taba'un laha wato shi kuma tafuka guda biyu suna bin sa ayi sujjada ina as-sujud ala saubin munfasilin anu ayi sujjada akan tufafi wanda yake ya rabe daga jikin mutum kamar tufafi na auduga da makamancinsa na min wani tufafi wanda a cikin shi akwai wani nau'i na jin daɗi kamar tufafi wanda ke mai laushi mai santsi mai tudu irin kamar dollop haka ikilafin sujudi alal hasir sabanin sujada akan tabarma awul adihi ko sujada akan fata irin buzu din nan aw nawu zalik ko ga wannan babu rafahiya ba a karhanta ba walakin tarku sujudi ala zalika ahsan sai dai barin sujada akan wannan shi yafi dacewa ba in kulta fa ma asalu salati ala al-khamrati idan kace to menene asalin sallah akan darduma والحصيرة دكما Shi شي خمرة كو خمرة شي خمرة وان تابرما لتنك وان دردوما لتنك أرمي دي دي بوشي تكيش تنك أرمي هكا متبا وي متبا وان زي ساقوشي هكا زاقيين هكا تنك أرمي هكا wannan babu da shi a gane ya hukunce sujada kan wannan dadduma ɗan ƙarami da kuma tabarma la qult inna asala zalika fi sahih al-bukhari sai ce lalle asalin wannan yana cikin sahih al-bukhari وفيه عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكسن تينا صلى أكل الجمعة وفي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن كربو دقى أنس أم مالك الله يقرى مزا يتا أنس يدته ملايكة للي كاكن ينسى كاكن يا أنس بسونا ملايكة نعم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للعاني تاكرا منذ صلى الله عليه وسلم ga abinci da ta aikata domin shi ta domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akala min sai annabi ya zo ya ci daga wannan abinci sun makala sannan sai ce ba da sallan ne lakum tashi muku sallah ala anas dama ya halatta sallar sallan nafila ayi jam'i? wannan sallar nafila ne a gane ya ce ku tashi a muku sallah sai ana zage cewa fa qumtu ila hasirin lana ta kadari sai na miƙe zuwa ga tabarmanmu wanda yayi bakin kiran min dole ma na bisa saboda tsawon mu'amalar da aka yi da shi tsawon daɗe wanda ya yi wannan kuma tsawon mu'amalar da aka yi da shi sai na yayyafa mai ruwa an gane ko mm. na ɗauko tabarman na yayyafa mishi ruwa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراء sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe. sai na yi sahu ni da wani maraya a bayan manzon Allah ni da wa ni da maraya kuma ga tsohuwa a bayan mu mm. kaga ba a kiran mutum maraya sai ya zama to ƙaramin yaro wanda bai balaga ba idan yaro ya balaga wanda shi ma zai iya dogaro da kanshi ya fita daga maraici yaro ɗan shekara sha takwas baban shi ya mutu ba a kiran shi maraya karka saurari maganar mata za ga mace yan shekara talatin da ce wala ni mareniya wai babanta ya mutu mamata ta mutu mamata ta rasu ita mareniya ce bayan yanzu kina gidan mijinki bayan yanzu ana ɗaukar nauyinki bayan yanzu kila ma wani sana'a sai kira kanki mareniya ai da ma yaro ya zama maraya ne saboda wato kankantan shi ba zai iya ɗaukar ɗawainiyar kanshi ba sa'annan kuma ga rauni misali an gane wani ku ana kiran mutum maraya ne in baban shi ya rasu saboda baba shine mai ɗaukar ɗawainiya shine mai ciyarwa shine mai tufatarwa shine mai tarbiyya shine mai kaza shine mai kaza misali an gane ku to anan wajen sai na miƙe zuwa ga mamu wanda ya yi baƙin kirin saboda tsawon mu'amalar da aka yi da shi sai na yi ya fami ruwa sai manzo Allah ya miƙe sai manzo Allah ya miƙe sai na yi sahu da ni da wani maraya ni da maraya a bayansa kenan nan wajen yaya hukuncin yin sahu a ɗan ne misali mazaje guda biyu ga liman ga mace to ɗaya kuma babban namiji ne. sai kuma karamin yaro ɗan shekara goma ɗan shekara takwas shin za mu iya koma baya duk da cewa yaron karami ne bai gama yin wayo ba in yaron ya zama bayis in yaron ya zama to ya kai matakin tamyizi ya yi wayo ta inda in ya tsaya a baya tare da babba ba zai gudu ba amma in karamin yaro ne wanda kawai da zaran ya ga kwallo zai ruga a guje ya kyale sallah din to irin wannan wato ba za ka koma bayan liman sai ku yi sahu tare da shi da liman sai ku haɗa sahu da liman kawai ku uku gaba ɗaya saboda yaron bai da wayo zai iya guduwa ya baku an gano wannan su saboda haka za ku tsaya a bayan liman ita kuma mace ko da tsohuwa ce ba za ta yi sahu da maza ba za ta koma bayan maza ne nan fa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam raka'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah raka'a biyu sun sarafa sannan sai ya juya ya halatta kenan a yi nafila jam'i kullum kullum za mu yi nafila sai mai jam'i ya halatta nafila kafin zahar jam'i bayan zahar jam'i nafila kafin magariba nafila bayan magariba nafila kaza shafa'i da wutiri sallan duha duk mai tayin jam'i ya halatta wannan bid'a ne amma yadda nafila a ringa yin jam'i ga nafila ya zama al'ada wannan bid'a ne amma jifa jifa jifa jifa haka nan ya halarta an gane eh Allah shi taimake mu na'am wannan to an ga ce yaro ne ka shiga shiga ba ya fi daga cikin maraya eh. idan wani ya ci kudin shi a lokacin ya cikin maraya ya ci kudin shi daidai wani lokacin wani yaro ya girma ya kai shiga shiga haka sai ya ci kuɗin shi haka in ya zama to ba a riga an ba shi kuɗin shi ba in kuɗin dama wancan ɗin na rage kuɗin a hannun shi ya ci kuɗin maraya tunda ai bai ba da kuɗin ba bai ba da kuɗin ya zo hannun yaron ba balle yaron ya zama ya dogara da kai amma in ya karɓa wani yaron ne sai yi ba za ci ya ci kuɗin maraya ba na'am duba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر ما ذكره الله تعالى من على الله تعالى يا na ainihin dilala akan ladabi muallimin eh ladabi tare da mai koya wa mutane alkhairi waye mai koya wa mutane alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam. qawlihi la taj'alu du'a rasul inda Allah ke cewa kada ku sanya kiran manzon Allah tsakaninku ka du'a ba'dikum ba'da ya zama kaman kiran sashen ku ga sashe in da kada ku sanya kiran manzon Allah tsakaninku kaman kiran sashen ku ga sashe في هذه الآية للعلماء في تفسيرها قولان wannan aya malamai suna da maganganu guda biyu wajen فصلا ta me take nufi na alqaul alawwal la la tunaduhu bismihi kama yunadi kada ku kira manzo sallallahu alaihi wa sallam da sunansa kamar yadda sashen ku ke kiran sashi da suna an gani ka kira ya wani ka ce Musa zo nan Isa zo nan Sallau zo nan irin yadda kuke kiran sashen da sashi kada ku kira manzo Allah haka nan wa hadha ma saqahu al-mu'allif min adl wannan shine abinda malam Bakar Abu Zaid ya koro wannan aya saboda bayani a kansa a gani kada ya wato ya kawo wannan dan kada a kira malami malamin ka sunan shi Musa ka ce Musa ina da tambaya to kada ka yi haka ba haramun bane amma kuma akwai karancin ladabi a cikinsa mm. ka kira malamin ka gundari Musa ina da tambaya Musa Musa Musa ga tambaya ta wannan kai tsaye wato kai karancin ladabi gaskiya wasani la taj'alu a'u iyyakum ka du'a'i ba'dukum ba'da na biyu kada ku kada ku sanya wato kiran da yake muku idan manzon Allah ya kira ku kada ku sanya kiran da yake muku kamar irin kiran da kuke wa fashion idan idan wani ya kira ka zaka iya zaka iya jinkiri kafin ka zo sannan kuma zaka iya kin zuwa wani lokaci amma manzan Allah ya kira kada ka ɓata lokaci irin yadda kuke ɓata tsakanin junanku wala alaikum an tunji tujibu a ya zama wajibi a gare ku amsa kiran shi ku bi umarninsa. Wata wa tajtanibu nahayahu ku nisanci hanin sa sabanin wanin sa la fa ghayruhu inda haka in shi ta a jamta. Waninsa, in ya kira ka in ka so ka amsa in shi ta idan ka so kada ka amsa lakinin nabi sallallahu alaihi wasallam idza da aka yajibu an ba. sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam in ya gayyace ka ya zan wajibi ka amsa masa da zalika qala ulama saboda haka malamai suka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a insanan lalle annabi in ya kira mutum wa huwa fi salati alhali mutum yana cikin sallah wajaba alai an ba, dole ya amsa kana cikin sallah annabi ya kira ka dole ka amsa ko da mutum zai yanke sallar ne hmm, eh nan fa fil aya qawlani li ahli al-ilm a cikin ayan akwai mangalu guda biyu ga ma'abota ilmi nan fa ala al-qawl al-awwal in muka dauki magana na farko mudafa ila al-maf'ul zai zama kiran an jingina shi zuwa ga me fa'il awul maf'ul to mudafa fa'il awul maf'ul eh sai zama kiran an jingina shi zuwa ga fa'ili ko zuwa ga maf'ulin bihi yani la taj'alu du'a'akum ar-rasul ai kada ku sanya wato kiran da kuke wa manzo sallallahu alaihi wasallam du'a ba'dukum ba'da kamar kiran sashen ku ga sashi ku dinga ma manzon Allah kira na wulakanci kamar yadda kuke wa junanku kada ku yi haka idan na du'a rasul in muka ce du'a rasul ya ani idza da'akum rasul idan manzon Allah ya kira ku fa ajibu ku amsa takunu mudafatan ila al-fa'il sai ya zama an jingira zuwa ga fa'il idan manzon Allah ya kira ku ku amsa ya zama izafa zuwa ga fa'il la taj'alu du'a ar-rasul iyyakum kada ku sanya wato kiran da manzon Allah ke muku ka du'a ba'dukum ba'da kaman kiran sashen ku ga sashi bilan ala al-qa'ida at-tafsiriyya wato gini akan ka'ida na tafsiri cewa annal aya idza kanat tahtamilu al-ma'nayayn cewa lalle aya in tana daukar ma'anoni guda biyu kuma ya zan babu karo tsakanin su yumkin an nahmilaha ala a gari idan ya zama to aya tana ɗaukan ma'anoni guda biyu kuma yanzu babu karo tsakaninsu zai yiwu mu ɗauki aya akan duk ma'anoni guda biyu in aya tana ɗaukan kada ku sanya kiran manzo Allah idan manzo Allah yana kiran ku kada ku ɗauki kiransa kamar irin kiran sashin ku sashi ku ba kiran manzo Allah muhimmanci fiye da yadda kuke kiran sashin ku sashi na biyu kuma kada ku sanya kiran manzo Allah ya zama ku dinga kiran manzo Allah yanda kuke kiran sashen ku sashi to zai iya yiwa mai jami'i tsakanin wayannan manganu guda biyu na'am yauke eh zai iya yiwa an na hamilaha alal ma'alayin mu dauke shi akan ma'anoni guda biyu an gane wannan yana ya isin baɗi da wannan ne tunda malamai su ne magada annabawa in za a kira malam kada a kira shi da suna irin yadda kake fiye kiran junanku sunan kana da aboki sunan shi Musa ya Musa to shi malamin ka Musa ina da tambaya Musa ina son ganin ka to irin wannan ba shi da dadi akwai nau'i na wulakanci an gano ne ku Allahu a'lam sai ji ba shi masha Allah an yi karatu muna da yara za mu kai makaranta ko muna sana'a na mu ce sana na aka bi eh. to wannan shi ne ake cewa ake can magana kan cewa ba a samu magabata suna yin haka ba a gane wannan cewa haka ambaci annabi sai sallallahu da wasallam sai dai wannan da cewa ko suna dogaro da mai albakhil man zukirtu inda hu falam salli alayya amma bai san hujja ba insha Allah barakallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk